mai wannan tambaya ce shin daidai ne mutum ya yi addu'a ya ce saboda son da nake saboda son da Allah yake ga annabi da sauran annabawa da sahabbai da waliyai da muminai wato yana tawassuli da son da Allah yake wa bayansa babu laifi ah, mafi ma sauki gare ka shine ka yi tambaya akan addu'a tawassuli da so da mutum yake wa Allah da kuma manzonsa amma wancan tawassuli ne da asma'ullahi wa sifatihi tawassuli da sunayen Allah da sifofin Allah halal ne babu shakka akai sannan kai kuma ka yi tawassuli da aikinka shi ma haka halal ne kamar misali ka ce ya Allah saboda so da nake ma manzonka ka san son da nake ma manzonka yana da tsanani to a dalilin wannan so ina son ka yayi min damuwa da nake ciki wannan ba laifi bane saboda so san annabi aiki ne son annabi aiki ne wajibi ne akan kowane musulmi abinda aqidar ahlu suna ta nuna shine kana tawassuli da aiki aikin nan aiki na zahiri da kuma aiki na baɗini wato babu laifi don kayi tawassuli da son Allah ko son manzon Allah domin imani an yi tawassuli da shi kana ganin imani baka ganin shi aiko kana ganin soyayya baka ganin ta saboda haka da imani da soyayya ayyukan zuciya ne amma duk da haka Allah ya gaya mana cikin alqur'ani ana tawassuli da imani Allah yana cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman أن آمنوا بربكم فآمنوا suna cewa inna sami'in inna la sami'na munajiyan yunadi mun ji mai kira yana kira zuwa ga Allah an aminu bi rabbikum ku imani da Allah mahalicinku fa amanna sai muka yi imani to tun tun da mun yi imani rabbana faghfir lana kaga sun yi tawassuli da imanin su suke cewa a dalilin imanin mu ka gafarta mana to me yasa suka yi tawassuli da imani saboda imani yana cikin ayyuka kana tawassuli da aikinka imani aiki ne na zuciya aiki ne na boye babu laifi don kayi tawassuli da aiki na zahiri ko na baɗini da tun da har za a iya tawassuli da aiki na baɗini idan mutum ya tawassuli da imani zai iya tawassuli da soyayyarsa da yake wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duk babu laifi a kai